littafin al'awasin mai al'awasin littafi da ke batu game da abin da ya faru tun daga bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gwamnatin khalifofi da biyo bayan har zuwa gwamnatin ali ibn abi talib da ma abin da ya shafi zamani na hassan ibn ali da abin da ya shafi hussein ibn ali da kuma wani sashe na gwamnatin muawiya ibn abi sufyan dukkaninsu allah ta'ala ya kara musu yarda to mala yake qasim fi tahkim sunan wannan babi shine warwara da kuma gaskiyan abin da ya faru tattare da alƙalanci da aka zaɓi mutane guda biyu an bin al'ams da abin musa al'ashirin su yi a lokacin da rikici ya rincaɓe tsakanin aliyu da ma'aru abubuwa sun ƙi daidai ƙarshe aka yanke shawara A wasu dalilai da za mu ji a zaɓi mutum biyu a kowane ɓangare su zama wakilci ga wayannan ɓangarori guda biyu domin a tattauna a gaya za a samar da matsalar da take ci take cinyewa tsakanin aliyu da mu'agu. to alaiki wakar ta man nasu fi tahkim hakika mutane gama gari da wayanda zuciyarsu ke da kaikayi ta hakama sun zartar da hukuncinsu sun faɗi abin da su yi so su faɗi fi tahkim game da matsalar alƙalanci wanda ya faru tsakanin ali abin ga abu musa lashari da amuru bunul al'as a matsayin abu musa ɓangaren aliyu amuru bunul al'as ɓangaren mu'awiya an sa su tattauna ya za a kawo ƙarshen faɗan da ke tsakanin wayannan ɓangarori guda biyu to mutane kowa ya faɗi abin da ya faɗi jama'a sun yi hukuncinsu a kan abin da ya faru faƙalu fihi wasu sun faɗi tattare da matsalar mana la yarda Allah sun faɗa abin da Allah ta'ala shi karan kansa bai ji daɗin abin da aka faɗi domin an soki sashen sahabbai an aibanta su akan wannan alƙalanci da abin da ba su ji ba ba su gani wai za la haftumuhu malaiti ya ku yan uwa idan la muhu idan da za ku zauna ku yi ma abin kyakkyawan nazari mulahaza ke ku sanya lura bi ainihin muru'a da ido iri na mutunci ma kadai ka kalli abin a mutunce dunar diyana ba ma ka kalli abin a mahanga ta addini ba kawai a matsayinka na mai adalci da za ka tsaya ka kalli abin ba ma ta fuskar addini ba ra'aitun za ku ga annaha ta hafatun lallai hukuncin da aka yi akan rikicin ko kuma shari'ar amuru dan as da abu musa to hukuncin da wasu suka yi ma wani sashe cikinsu safafa hakika akwai sakanci a cikin hukuncin hamala ala satriha fil kutubi ba komai ya ingiza su suka rubuta wa'annan batunci a littattafai ba fil aksar a mafi yawan rubutun face adamuddin sai rashin wa addini ma'ana wasu sun tsaya sun rubuta abinda suka rubuta suka caba ma wayannan sahabi ko sahabbai maganganun munana ba komai kai su ga faɗin haka da suka ba illa rashin addini wa fil aqal malaike kai mafi karanci ma mu ce jahlun matin jahilci ne mai karfi ya kai su faɗin abin da suka faɗi musamman akan amru bulul mai as wanda yake bangaren muawiya ibn abi sufyan idan kun fahimci gaban mala yana maganin cewa an dai yi hukunci an kuma yi alƙalanci to amma sai ya zama fahimtar mutane ta bambanta wasu sun yi magana mai kyau akan abin da aka yi wasu kuma sun yi munanan maganganu malaice wayanda suka yi munanan maganganu akan irin hukuncin da sahabban suka yi ko dai jahilci ya kai su ga haka ko kuma addinin su ne mai rauni ya kai su ga batunci ga wayannan sahabbai ko na sashe na wayannan sahabbai malin yace to wallazi yasahu min dhalik abin da ya inganta tattare da abin da ya shafi wannan alƙalanci da aka yi na ya za a kawo ƙarshen faɗan aliyu da mu'awiyar abin da ya fi inganta ma rawal a'imma shine abin da malumman tarihi suka ruwaito ka khalifa ibn khayyar kamar khalifa ibn khayyar waye shi lamba ɗaya wal imam hafiz wani jagora ne malamin hadisi sunan shi abu baban amru khalifatu bin khalifatu dan khayyar al-usfuri al-basri mutumin bagdad mutumin basra a iraki ahadu awiyatul ilm ɗaya ne daga cikin kore kwatanniya na ilimi an gane kwatanniya ma'ana yana da mai kenan yana da ilimi da yawa ɗaya ne daga cikin awiya na ilmi, kwatanniya na ilimi ومن شيوخ الإمام البخاري wannan malami yana daga cikin malaman Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi qala anhu Ibnu Adi Ibnu Adi an tambaye shi game da wannan malami me zaka ce yace huwa saduqun mutum ne mai gaskiya a hadisi mustaqimul hadith in ya faɗa hadisi haka yake min ruwa ruwatis sunna yana daga cikin faɗakakku na marwaitan hadisi ba gafalallu ba faɗakakke ne wajen ruwayar hadisi توفي سنة يرس شكرة مئتان وأربعون شكرة ريبيد أربعين باين هجرة شكرة ريبيد أربعين باين هجرة هو كاقولنا دب أتكن دولة العباسية يعني فرق فرقو بمن أي دولة الأموية تفرني شكرة شكرة شكرة أربعين باين هجرة bayan hijira 41 bayan hijira domin khalifanci duka shekara 30 ne to kuma akwai shekarun hijira kafin haka guda goma to sai dalatul umawiyya ta fara shekara ta 41 bayan hijira sai ta kare a shekara ta 132 bayan hijira sai abbasiyya ta fara 132 ba ta kare ba sai da ta kai 600 da wani abu ita wa abbasiyya so kaga kenan sai mu ce ya rasu a dalatul abbasiyya saboda haka abinda yake inganci abinda wannan malami ya ruwaito wadara kufni da kuma imamu dara kufni shi ma da abinda ya ruwaito waye dara kufni malai sai huwa al-imam al-hafiz shine malami na hadisi abul hasan baban hasan ali ibn umar ad-dara kufni ali ibn umar ad-dara kufni shine wanda an haife shekara ta ɗari uku da shida bayan hijira daulatul abbasiya. kuma ya rasu ɗari uku da tamanin da biyar bayan hijira har yanzu dai daulatul abbasiya. kana ma'a jalalatihi fil hadith ya kasance duk da ɗaukakar da Allah ya masa a bagen wa hadith min a'immati fuqaha ash-shafi'iyya yana daga cikin malumma na fiqhu mazhabar imamu mai shafi kenan shi ba a hadisi kada ya tsaya ba hadda mami hadda fikihu walahu taqaddumun fil adab kuma Allah ya bashi zamowa dan gaba gaba da fahimta a darasi na adab wa riwayatu sha'ir da riwaya ta waƙi irin na larabawa وجاء من بغداد إلى مصر دق بغداد ليزو مصر ليساعد دنيا تيمكي ibnu khanzaba wani mutum mai suna ibnu khanzaba waziru kafur wanda waziri ne na sarki kafur a nasar ala ta'alifi musnadihi ya taimake shi wajen wallafa littafinsa na musnad fa balagar wazir fi ijlalihi da aka ga baiwarsa sai wazirin ya kai matuƙa wajen girmama shi shi imamu ne na'am imamu darakutni qala al-hafiz abdul ghani ibn sa'id hafiz abdulghani ibn sa'id yana cewa ahsanun nasi kalama a cikin mutane wanda ya fi magana mai kyau ala hadithi rasulillah sallallahu alaihi wasallam game da hadisan annabi talata ce ni mutum uku na sani in suka yi magana game da hadisi to kan magana su ba su da ta hudu waye yace Aliyu ibn al-madini fi waqtihi Aliyu ibn al-madini ana shi zamanin wa musa ibn harun al-qaisi fi waqtihi da Musa ibn Harun al a nashi zamanin wa Daraqutni fi waqtihi da kuma Imam Daraqutni a me lokacin wayannan malamai suna daga cikin manyan malaman hadisi na duniya wanda duniyar hadisi ba za ta taba mantawa da su ba shine malam yake a ruwayar da suka kawo game da qissatu tahkim abin da ya faru na Amr ibn al-As dawa Abu Musa game da kawo ƙarshen faɗan Muawiya dawa da aka zaɓe su a matsayin kwamitin wa kawo sulhu ko to duk maganganun da aka yi ƙarya ne riwaya mafi kyau ta khalifatu bin khayyam da kuma al-imam ad ci gaba annahu lamma kharaja ta'ifatu al-iraqiyya a lokacin da bangaren mutanen Iraq in muka ce mutanen Iraq a lokacin da ake rikicin mutanen wa kenan aliyu lokacin da suka fito mi'atu al su dubu ɗari wa shamiyya su kuma mutanen sham fi saba'in au tis'ina alfan mutum dubu saba'in ko dubu casa'in wannan sun fito wannan ma sun fito aliyu ya fito ke kenan muawiya ya fito wa nazalu al furat suka yada zango a daidai wani ruwa da ake ce masa nahrul furat nahrul me furat bisiffin yana nan a siffin iktatalu fi awwal yawmin hakika sun gwabza fada a ranar farko an yi kashe-kashe a ranar farko wa huwa tulata wannan ya faru ranar talata alalma sun yi fada ne game da ruwa cewa su waye za su mallake ruwa tunda za a yi fada za a yi yaƙi kuma akwai buƙatar ishi kishi kuma in ya zo akwai buƙatar mai ruwa to shi kuma makiyi idan ya riƙe ruwa ba zai dai ba da yawa mana mai abokin fada in ya zama yake yana da ruwa ba zai dai ba abokin fadansa ruwa ba ko ba kuma hakan zai sa ya mai ya galabaitar da shi ko ya kasa yin komai to sun yi fada akan waye ruwan zai zama nashi karshe fa galaba ahlul iraq alai sai mutanen iraq suka yi rinjaye ruwa ya zama nasu akan wa akan shamawa za mu ci ko iraqawa akan wane shamawa lamba ɗaya malaita lam yakun alqitalu ala alma'i jiddiyan fadan da aka yi akan ruwan ba ya fada bane wanda ya zama na sosai balarabe kan ce jiddan ko ba wai jiddiyan an yi shi ne fada na sosai ba Ha'a, irin faɗan nan ne dai a muni, ne muni. mu ne ka ɗan taɓa juna dai haka wa ba irin faɗa ba ne na irin a zo a gani na sosai waƙar ƙala amuru ibn al'as amuru ɗan as yana cewa yau ma'idin a wannan ranar ya ce laisa minan nasaf laisa minan nasaf ma'an nasaf nan shine adalci ya ce ba zai zama adalci ba an na kuna rayyanin mu zamo da ƙoshi na ruwa wahum utash su kuma mu basu da mai da kishi kaga faɗan ba wani faɗa ba ne bai dace a ce mu mu sha su mu basu babu wannan ya nuna maka faɗan ba wani faɗa ba ne na a zo a gani kawai da ma za su daidaitu duka akan ruwan kowa ma zai ɗiba ya mai sha daga shi ya ce bai dace ba mu mu riƙe ruwan mu yi mai eh mu hana su su kuma su ma bai dace ba su rike mu wasu hana mu walladina tazaharu fil jaysh ash-shami wa inda suka bayyana a cikin rundunar shamawa bi man al-iraqiyyin 'an al-ma nasu hana ma iraqawa ruwa aradu an yudhakkiruhum bi man'ihim al-ma suna so su tuna musu da hana ruwan da suka yi ne an amiril mu'minina Uthman wanda suka hana masa yadnawa gane sakona mutanen sham mutanen wake nan muawiya muawiya kuma mutumin sayyidina usman wanda kuma suka suka kashe sayyidina usman kafan su mafi yawa daga nasi. daga yara basara da kufa ko jayi to kenan da farko lokacin da mutanen sham suka so su hana mutanen iraq ruwa sun so su hana su ruwa ne su tuna musu kun tuna da kuka hana khalifa ruwa kuma yanzu da daɗi idan mun hana ku ruwa ban san ko an gane sakon dai shine ma'anan walladina tadaharu fil jaysh shami wa inda suka bayyana suka fito fili suka nemi wato daga cikin rundunar sham bi man'il iraqiyin akan su hana mutanen iraq mutanen aliyu an lima daga ruwan nan na furat ba komai yasa suka so su hana su ba face aradu sun yi nufi ne an yudhakkiruhum su tuna musu da biman ilma cewa sun tuna sun taɓa hana ruwa an amiril mu'minin Uthman gawa khalifa Uthman fi asimata khilafatihi a birnin khalifancinsa ina ke? Madina wa huwa alladhi ishtara bi'a Ruma, alhali ne wanda ya sai bi'a Ruma ko shi ya siye ta min malihi da dukiyarsa li min minhu ikhwanuhum muslimun domin ɗan uwansa musulmai su yi mai su sha wa ba da shirakihim fil ma ana jina ai kenan wannan shine dalilin da yasa suka sau da sana sau to daga baya sai suka duba ƴan uwansu sun tuna kuskuren da suka yi a to yanzu a ba su sha ruwa to ba da shirakihim filma to bayan sun yi tarayya wajen amfani da ruwan kuma tanawashu mene tanawashu kankace ko kuma sai aka harzika aka tuna da asalin me ya fito da kowa to daga nan sai aka fara caccan lakibiya almuna wa shaf shahar zilhijja a watan me zilhijja min sanati 36 a wannan shekarar ta 36 kenan da farko ba fada aka fara yi ba me suka yi da farko sun ce ne ba za su sha ruwan ba me yasa to kun tuna kun taba hana khalifa ruwan to daga baya suka ce to ku zo ku to kuma da aka haɗu sai asalin abin da ya fito da su suka tuna shi cewa ɓangarorinsu dama suna fafaɗa to sai sashe suka fara challa gibiya suka bayan an ɗanyi kashe-kashe sun mata hadanu sai kuma aka yi sulhu shine almuhadana shahrul muharram a watan mai muharram min sana na shekara ta saba'in shekara ta talatin da bakwai waƙa'at waƙa'ir jama'a yaƙe sun auku shahar safar a watan safar allati sayushiru ilaiha al-muallif wanda gaba kaɗan mawallafin zai yi ishara ga wannan faɗa-faɗan da wannan yaƙe-yaƙe almuhim an yi faɗan ne amma ba jiddiya ba ko ba wanda za a ce irin an yi abin da za a ce gagaru ba an da yi faɗa bangaren aliyu da bangaren mu'awiya to ثم التقوا يوم الاربعاء sun ƙara haɗuwa ranar laraba lissaba'in bakwai ga laraba ko mu ce bakwai khalauna min safar wanda ya wuce ga watan safar bakwai ga watan safar sanata saba'in wa talatin shekara ta talatin da bakwai ba ikil makan wa yawmul khamis an kara haduwa da faɗa ranar alhamis wa yawmul juma'a an kara ƙara rinciyaɓewa juma'a wa lailatul sabti daren asabar ma ba a kyale ta ta huta an ji aiki kwana nawa jere laraba alhamis juma'a daren mai kuma asabar lamba biyu makana ta samma ana kiran wannan dare nawa na asabar lailatul harir ana ce mishi lailatul harir iqtutilan nasu fiha hatta sabah mutane sun ta fada a ciki har sai da gari ya waye da daddare aka fara yakin har sai da aka fara ganin rana ta fito aka daina yaki Allah Ismail me tashin hankali muke ciki fadan cikin gidan. ko shi kumi da mu kuma qitalun ne ala ta'wil faɗa ne akan kowa yana da abin da ya dogara da shi ba wanda ke ganin kafircin ɗayan cikinsu ba mai kallon ɗaya a matsayin kafir wa inna ma fahimta ta kenan hanka na ɗaya kai ma fahimtar ka kenan hanka na ɗaya ba zan sauka ba kai ma ba za ka sauka ba to me ke faɗa idan ka duba wasu littafai na tawari suna cewa har lokacin sallah in yi ma akan tsaya kenan ba wani kafiri ko tsayawa sosai a yi sallah suna a ɗauka har kuma akan huta tsakanin abokin faɗa da abokin faɗa ana mubarak hutu ya gaji ya gaji ta makami a tsaya na kallon juna ana nufar da shi can ɗaya ya zabura ya ɗin ɗaya mai miki shi sa malaman tarihi masu tsaftin zuciya suke cewa in ba don tarihi ba kuma a san gaskiyar abin da aka faɗa karanta wannan gaban ma da sai a rufe shi a tarihi a daina ba to amma me yasa ya zama dole a karanta saboda wasu sun samu daman sun cusa abin da ba haka to dole a fito da daidai kenan a gabar da lalatacce ya cusa abin da ya gada ma kai kuma da kasan daidai an ka ja baki kai shi za a ɗora mutane akan labari na ƙarya kuma su ginu a kai kuma su hukunci a kai irin hukuncin da muka fara karatu a yau ai mun ce ne mutane sun faɗa abinda suka faɗa sun hukunta abinda suka hukunta sun faɗa abinda Allah ma ba zai yarda da shi ba akan alƙalancin Amr ibn al dawa da Abu Musa al-Ash'ari na kawo ƙarshen faɗan Aliyu dawa da Muawiya to lamba ta gaba wa rufi atil masahib faɗa yayi faɗa zafi yayi zafi an kai gari ya waye tun dare can sai aka daga alƙur'ani rufi atil masahib min ahli sham ƙur'anin nan an taga shi ne daga ɓangaren mutanen sham aka sari ma wato wato me ake cewa eh, eh, masu ko masu aka daga ƙur'ani mai sama shamawa na nuna ma wakilan irakawa wato mutanen mu'awiya na nuna ma mutanen alim a tsaya mana a yi hukunci da alƙur'ani wa da'aw ila sulh suka kira a zo a yi sulhu tafarraku suka rabu yanzu sun yadda a yi sulhu a yi sulhu a yi sulhu to shi kina a yi sulhu to karshe wa tafarraku sai suka rabu ala an taj'ala kullu ta'ifatin amraha ila rajulin kullu ta'if kowane bangare daga cikin bangarora guda biyu su mika alhakin sulhunsu ala ila rajulin su danka shi a hannun wani mutum hatta ya kuna rajulan har a samu mutane biyu ɗaya daga nan ɗaya daga nan ya hukumani su hukunci bayanar da'awayaini bilhaq tsakanin wanda kowannensu na da'awa wa gaskiya kuna jina aliyu ya da'i annahu alhaq wa mu'awiya ya da'i annahu alhaq idan نختار واحد من معاوية وواحد من من من من طائفة علي كو أحد زمع القالي سيهو كنش فكان من جهة علي سيزمو رجبانجنا علي أبو موسى أنسى موا أبو موسى الأشعري رجبانجنا علي لمبه وكان آخر العهد وكان آخر العهد يا كسنشي كرشن الأمر بأبي موسى game da abu musa al'ash'ari indama kana waliyan alal kufa lokacin da ya kasance gwamna ne shi a kufa waje a du'atu ali magoya bayan aliyu masu ma'aliyu da'awa suka zo yuharriduna al-kufiyyin suna ziga mutanen kufa ala mursis sila cewa su ɗauki makamai su rataya waliltihab kuma su riski bijai shi'ali su je su riski rundunarwa hmm? aliyu ma'ana magoya bayan ali sun zo kufa suna ziga mutanen kufa da su ɗauki makamai su rataya su je riski rundunar aliyu su taimaki aliyu ke kenan istidadin domin shiri da ake yi lima dunahu na abin da suke nufi min kitalin na yaƙi ma'a ashabul jamal tare da ashabul mai jamal bilbasura bayan a basura kuma ma'a ansari mu'awiya sannan kuma yaƙin ba zai tsaya a nan ba haka kuma su tsallaka su yi shirin yaƙi da mataimaka mu'awiya fi sham aina sham abinda mana ke nufi a wannan gaba daidai lokacin da aka ce a zaɓe wakilai kowanne ya ba da wakili domin a samar da yadda za a yi sulhu to magoya bayan aliyu bin abi talib sun zo kufa kufan nan gwamnanta shine abu musalme ashari sai suka zo suna ziga mutanen garin abu musa cewa kowa ya kwaso makamai ya haɗu da aliyu domin a karfafi aliyu ya nasarar yakan ashabul jamal suwa ya ashabul jamal aisha falha zubai bayan an yaƙi ashabul jamal sannan a tsallaka a yaƙi ansaru mu'awiya fi sham mataimakawa mu'awiya fi sham yanzu wa ake ingizawa su je su yaƙin nan mutanen garin kufa a matsayin iraki ta waye a lokacin taliyu to fa kana abu musa shi abu musa da aka bijiro mishi da bukatar yushfiqu ala jima'il muslimin sai ya zama yana tausaya ma jinanan kun gane yana tausaya ma me irin zubar da jinin da za a yana tausaya ma jinanan musulmi an tusfaka kar azubar bi tahridil ghulat ta hanyar zigan al-ghulat suwaye alhulat ‘yan zakewa, da kalmar huluwi ‘yan zakewa, masu wuce gona da iri wanda ba sulhu suke bukata ba su bukatar su kawai a zubar da jinin a fatattaki ma'awuya da mutanensa abu musa yana tausaya ma jinin da zai zuba me zai faru wa yi zakiru kuma sai ya ɗauki salon tunatarwa suwa yake tunatarwa ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya dinga tunatar da al'umman annabi na lokacin bi qawli nabiyihim fil fitna da zancen annabinsu game da fitina idan ta zo annabinsu me yace yace alqa'idu fiha khairun min alqa'im idan fitina ta zo wanda ya zaman sa bai shiga ba ya fi alkhairi fiye da wanda ya miƙe an ji ai wanda yake zaune ya fi alkhairi fiye da wanda ya miƙe Kina mun fahimci karatun wanda bai shiga fadan ba ban ji ba ya fi alkhairi fiye da wanda ya shiga an gana hausan aiki fatarakahu al-ashtar yuhaddithu an-nas al masjid sai al-ashtar kowa ya san ashtar ko ya kyale abu musa ashtar annaka'i kowa ya san shi malamin wai ashtar na'am shugaban yan tawayen da suka shawa sidna Uthman jayi ashtar da mun ce da ya gama tsaya ta kunshi a Madina ya koma garin ina ina basra iraki da ke nan ko sai to ashtar ya kyala abu musa yuhaddithun nas yana tabbaiwa mutane labari fil masjid an-nabawi fil masjid ko a masallaci bil hadith an-nabawi da hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadithin da yake mene al-qa'id fiha khairun min al-qa'im abu musa na ta bayani yana ta bayani ashtar ya kyale abu musa yana ta surutunsa ƙarshe mai yayi ashe bai ji daɗin surutu ba tunda kar ku manta shi ashtar mai zai so a yi mutanen kufa su ba da goyon baya a tafi a yaƙi wa muawiya to sai ga abu musa yana cewa wannan fitan ba alheri ne wannan fitan ba alheri ne ashe ashtar bai ji daɗin hakan ba wa asra ila daril imara ashtar yayi gaggawa zuwa darul imara gidan gwamnati gidan mulki fahtallaha ya je invadin wato ya je kewaye ta gaba daya ya sa sojojin shi suka mai kewaye ku fahimci sakon abu musa a masallaci yake ba da bayanan kuma shi ne gwamnan kufa in ya bar nan kuma gidan mulki zai koma kamar a ce gwamna ne in ya bar inda ya je wani abu zai koma ina gidan mulki kai eh, eh, ashtar baka ji daɗin dakatar wanda abu musa ya ma mutane ba na kar fita yakin da za a yi kana tunanin jina nan wa musulmai ashtar baka so haka ba sai ya tafi ya kwashi wasu 'yan tawaye ku je ku zagaye gidan mulkin abu musa in ya dawo maka ta inda zai shiga mai ake so a yi mishi juyin mulki da wasu ko ba haka ake juyin mulki ba fahtallaha aka kewaye ta za ku je idan kuna sauraron labarai irin wanda ake yi abin da ya shafi irin su falastin da israel za ka je ana cewa al'ardul muhtalla na ka ce al'ardul muhtalla shine kasar da aka wa aka kwace ta aka kewaye ta an kwace ta yanzu an sun maida ta nasu falamma ada ilaiha abu musa abu musa na dawowa fadarsa ta mulki mana mana'ahul ashtar min ad Ashtar ya ce wallahi ba za ka shiga ba kamar a ce ma buhari ba zai shiga ina fila ba ko a ce ma gwamnan kano da ba zai shiga ina sakashi to ba zai shiga ba wa ƙara lahu ashtar ya ce ma abu musa a ita zil imaratana wallahi ka ja jikinka daga shugabancinmu ba za ka ƙara zama mana gwamna ba jama'a tambaya ashtar ɗin nan shi yake da ikon naɗa abu musa subhanallah amma kai ga wani ɗan ta'adda ya hana gwamna mai shiga gidan gwamnati kada tsaba ta'addanci Shikenan abu musa fa'ata zarahun ya ce mulkin ne ya dame ku ya na yi gaba shi ne fa'ata zarahun abu musa abu musa ya ja jiki ya basu waktar al'aikama ya zaɓi ya je ya zauna fi ƙarya a wani gari yi ƙaru lahu urd sunan wurin mai urd ba'idan anil fitan yayi nesa daga inda sa zai gane masa wa fitina yace ban ce ai ba kuma na ma hana ban kuma ba da goyon baya ba kuma da za a yi aido na ba jajiki wasafki dima ya nesanta daga inda za a zubar da jina ne don ba zai iya kallon jinin na ba. jama'a falamma shabi an nasu min sabkin jima subhanallah a yayin da mutane suka koshi suka koshi daga zubar da wa me ma'anar suka koshi ke na'am an zubar an zubar an zubar har matin ana jin daɗin abin abin ma ya daina yin daɗi waktana'u suka gamsu da bi anna aba musa cewa abu musal ash'ari kana nasihan lil Musulmin. gaskiya nasiha yi a baya ashe ashe maganar da ya faɗi a masallaci nasiha yi mawa da yace musu me wannan faɗi me yake ku faɗi? da ya ce musu alqa'idu fiha khairun min alqa'im wanda ya zamansa bai fita ba ya wanda ya fita a yanzu ne da jinin ya zuba wanda ya ga an kashe wanshi an kashe kanin shi an kashe baban shi an kashe ɗansa sai shi kaɗai ya rage an kashe amininsa an kashe abokinsa gawaki a ƙasa ba wani bambancewa subhanallah wanda da wannan da wancan na wannan ɓangaren da wancan ɓangaren da abokai ne sun taso tare gagawan wannan a ƙasa gagawan wannan a ƙasa da suka ga abin da ya faru sai suka tuna abu musa kana nasihan lil muslimin ashe dai a masallaci nasiha yayi mai amfani gawa fi nahyihim anil qital a kokarin da yayi ne me ya hana su yakin nan falabu min ali sai suka dawo wurin aliyu suka bukaci an yakuna abu musa ya zaɓo abu musa ya zama huwa mumaffilul iraq ya zama shine delegate wakilin wa kenan ɓangaren iraq fi amri tahkim wajen al'amarin mai hukuncin da za a yi a kanin ɓangarori biyu don a tsagaita wutar yaƙi na aliyu dawa ma'awu gaskiya abu musan nan mutumin kwarai mu ba mu ma gane haka ba sai da wannan faɗan ya faru muka gane abin da ya ce ɗin nan ba a ji ba to ai da ma an ce wanda ya ƙi jin bari ko zai me an ƙi jin bari ne kuma dama daga ƙin gaskiya ai sai ɓata لأن الحالة التي كان يدعو إليها domin yanayi wanda abu musa ke kira gare shi yanayin da ya kira gare shi abin da ya faɗa a farko cewa bai kamata a yi faɗan nan ba fi yallafi fi hasfala ita ce kadai abin da za a samu sulhu a cikin fa salo ila abin musa shikin aliyu ya amshi shawararsu aka aika ma abu musa al'ash'ari ja'u bihi min uzlatihi aka zo da shi daga inda yake exile yake mafakar mai siyasa ba an kore shi daga gwamna ba an kore shi da karfi da yaki an mamaye gidan gwamnati an ce kare safara ya shigo za a kashe shi kuma da kufa ta yi aurin suna da tsiwa duk tarihi ka je ka duba ka gani kufa da tsiwa subhanallah to su tun ashiratu mubashirin da suka fara tsiwa ba su suka ce sa'adu bai iya sallah ba a canza musu shi a matsayin shugaba sun kori gwamnoni ya fi nawa me zai faru yan uwa malam ya ce mana a sama wa min haƙi muawiya an zaɓi abu musa ɓangaren aliyu ko wa min haƙi muawiya ɓangaren muawiya kuma amru bunul an zaɓi amru dan yanzu mun ji wakilan tahkim eh wakilan tahkim na faɗa me ya tahkim din nan shine faɗa yayi faɗa tsakanin aliyu da wa ana so a kawo ƙarshen in sun haɗu abin bai kyau saboda ɓangarorinsu suna challa ma juna mai kibiyoyi sai aka ce tokar a haɗu dukan kowane ɓangare ya ba da mutum daya sai a zauna sai su duba mafita akan mutum wakana abu musa rajulan taqiyyan abu musa al-ash'ari mutum ne mai tsoron Allah saqifan yana da thaqafa haka ce thaqafa yana da waye he is well civilized faqihan yana da fikihu, yana da fahimtar abubuwa alim malami ne na gaske hasaba ma bayyana fi kitabi malam yace gurgurdan yadda muka faɗi matsayin sa a littafin mu sirajul muridin kenan shi malam abubakar ibn al-arabi yana da littafi mai suna sirajul muridin yace a ciki ya ware babu yayi magana akan abu musalwa ash'ari da matsayin shi ta fuskar ilimi kenan sai mu ce aliyu ya kyakkyawan zaɓi ko kuma da ma alƙali ya kamata a ce yana da wannan sifa ko abu musa kafin zamanin aliyu tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam arsalahu annabi sallallahu alaihi wasallam ila yaman annabi ya taba aika shi ambassador yaman ma mu'az tare da wa mu'az daya ya rike tudunta daya ya rike gangara an fahimce ne yaman din na da girma sai annabi ya raba musu su biyu daya yana wani bangare daya yana wani bangare a matsayin wakilansa wajen isar da addini annabi sallallahu alaihi wasallam zai aiki mutum aiki irin wannan muhimma babba in mutumin bai cancanta ba to ana so a nuna maka muhimmancin abu musal ash'ari tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa qaddamahu umar ba nan kade darajar abu musa ta tsaya ba umar ma ya sa shi a matsayin gaba-gaba a harkar shi ta gwamnati shiwa abu musa kenan an yi gwamnatin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kuma an yi gwamnatin wa sayyidina umar da shi sannan kuma wa asna alaihi bil faham umar ya yabi abu musa da wa faham me fahamu yana da fahimta ya yabe shi mutum ne mai fikihu mai fahimta na'am lamba da wa ikhtassahu bi kitabihi shahid umar ya keɓe abu musa da wani littafi da umar ya sa aka rubuta shahararren littafin nan fil wanda ya yi shi akan tsarin alƙalanci wa adabihi da ladubban wanda zai zama alƙali shine qualities nawa na George qualitin alƙali e wa da ƙa'idojin alƙalanci kun fahimce ni kuwa Umar ne yasa Abu Musa ya zauna yace Abu Musa ka dubi ayoyin Alƙur'ani mai girma ka dubi hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama ka tsara mana littafin hukunci na alƙalanci in watsa su a yana birane in aika ma gwamnoni na su dinga hukunci da shi abu musa aka ba da ina jin ko a yau aka zaɓi wani malami aka ba shi wannan aikin lalle ya cancanci a yi masa jinjina ballantana a zamanin gwamnati irin ta umar ko? to me zai faru وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة الطائفة التاريخية wani bangare na malaman tarihi arrakika wanda suke yin tarihi mai rauni masu rubuta tarihi mai rauni akan ce ma mutum lughatuka hadhihi lughatun fiha rakaka wannan yaran naka a cikinta akwai rakaka aka ce rakaka ana nufin la tura'i fiha alqawa'id shine baka kiyayewa ka'idoji ربما تنصب المرفوع أو ترفع المنصوب هكذا يقول لعلك تقمي فتها كباش ضمة تقمي من ضمة كباش فتها كو من حيث الضمائر وجن ضمائر kuma ma ka ɗauki zamirin mace ka bawa namiji ko ka ba zamirin namiji mace ko so sai a ce lokacin ka hadihi fi to aka ce mutum rakaka ko kuma rakiki ana nufin wanda alhamdulillah ne ana ganewa ne magana amma dai eh akwai yan abubuwan da babu to wasu bangaren malaman tarihi wanda a cikin tarihinsu akwai rashin tabbaci rashin kiyayewa sun riya cewa annahu kana abla annahu kana abla ko shi abu musa dolo ne subhanallah da'ifar ra'ayi wai yana da raunin ra'ayi an fil qawl wai akan yaudare shi a magana akan mene yaudare shi a magana ya yaudara take a magana na'am kan ji ba ya yaudara take a magana shine za ku ana magana da shi ƙarshe sai a rinjaye shi a magana shine an me fi me في القول لا كلمة الخدع ما خدع يودرع وأكن يودريش عمله sun sun zarge shi da wannan shin wannan sifofi da aka ba abu musa yanzu wannan sifofi da aka ba abu musa yanzu ba su zama kishiyan wancan sifofin da aka faɗi da zuba mutumin da aka ce masa mai tsoron Allah wayayye malamin fikin malamin addini yanzu kuma an zo an siffanta shi da wani jolanci raunin ra'ayi aka rinjaye shi a magana a yaudarai kaga kishiya ne to da Allah wannan sifofin wayannan sifofin kun su suka ne ga mutuncin sahabi mutum ya makaranta dalibta a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masa dolo ya karatu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam masa bai dawa kwakwalwa to shine malam yake nuna mana abin da ya faɗa yace wasu sashen masu tarihi wanda ba sa sa rariya ta yi ne ita ce sun jefi abin musa da wawanci subhanallah wa annabin al'am suka ce amurgun al'am kana da da ha'il suka ce shi amurgun al'am mutum ne kamar dila me ya ke ce madila mai wayo shi ne za da ha wa arab littafin malar kamar da yake ce masa al'arab ila طريق الأدب العرب كيف قبلوا سنية بيش دميني شي واجنا شي أبو موسى الوآ شي عمر بن العاص أن يبيش دوايو دا كيف قبلوا حتى ضربت الأمثال بدهائه har irin wayannan mutane suna buga misali in za su buga misalin mai wayo sai su buga shi su ce masa za da ha'in ka da ha'i ibn al'as yana da wayo kaman wayan wane ɗan as a dinga buga misali ga wayan ɗan nan ba yabo ba suka yi masa ba ta akidan suna ƙarfafawa ne lima a ranar da fasad na abin da suke nufi su faɗa na ɓatunci ga shi abu musa da ɓatunci ga shiwa wancan an jingina masa wa sokanci wannan kuma an jingina masa yaudara kun gane dukkansu suka aka musu an soki abu musa a lokaci guda an soki a murgulun au shi ne maganan mala a farkon karatu mala ya ce ittibi a fi zalika ba'adun juhali ba'adun yace jahilai sashe da sashe suka dinga bin juna suka amsan suna amsan irin wa'annan riwayoyi suna ci gaba da yada wa sannafu fihi hikayat har ma sun wallafa litabai na hikaya akan wannan matsalar ta qissatu tahkim tsakanin amru ibn al-as da abu musal ash'ari bari mai da dalibai baya kadan ina littafin durusu fi التاريخ islami wanda shi مقرر نا na na كو كو ko? مقرر نمو mukarrar كو mutawassit ko? yan ka wannan magana ita za ka gani a kuma shi aka sa a matsayin syllabus ɗalibai su riki kage kenan abu ne mai sauki ba ya tafi makarantar yana dan gidan sunna kuma kafin ya fito ya fito da wata fuska idan aka ba shi wannan gurɓataccen ba a ɗauko mai kyan a lokaci guda an gaya mishi kamar irin tauhidin da ya cika matakanmu ne na sakandiri da da wasu matakai irin na asha'ira idan aka danka mu malami ya karanta da ɗalibai kuma ya basu a haka bai ɗauko musu mai kyan ya yi warwara ba mai zai faru da su sai su zama a sha'ari kafin su gama wannan sun, an canza su daga manhaji na sunna an mai da su wani manhaji na daga shi ya zama dole ga duk wanda zai ci binci irin wannan tuka duk maddar da za a bashi ya kalli jami'i biha dukkanin kwanoninta ya ga menene abin da in ya isa zai taimaka ma bunƙasa matsayin tarihi da kuma kubutarwa ga waɗanda ake ba da tarihin a kansu kuma menene zai jawo suka gare su don ya kawo badil substitute ya mayawa gurbinsa in ku ba ga akwai matsala malaita wasan na fi hikayar sun wallafa hikayoyi akan abin da ya faru tsakanin aliyu da ma'awiya da abin da ya faru tsakanin amurgun al'am da abin musulwa a shari ba kai ruhunin sahaba ba ma a kan su kaɗai daga cikin sahabbai ba mala ya ce wa zai ruhunin sahaba kana ahdaqa minhu wa adha wani daga cikin sahabbai ma inda za a bibi tarihi kana ahdaqa min ya wuce amru dan as hazaka wa adha ya fi shi wayo amma idan suka tashi sai su dinga buga misalin duk wani wayo da wayon wa amru dan as dan suna so su soke shi da abin da ya faru na alƙalanci wa inna ma banu zalik sun gina wannan ne ala anna umara ala anna amran shi wa lalle amru dan as lamma gadara aba musa lokacin da ya yaudari abuwa musa fi qissati tahkim a kissan nan na alkalanci fara lahu dhikru sai ya zamo diggari shi ake ambato sunan shi ya shahara fi daha'i wal makr kun ji ko wajen wayo da makr ne makr makirci jingina masa habin annabuwa makirci suka ne ko yabo suka ne الله يتوب وقالوا ذاك تاشا او وقال ارن ذاك تاشا الله